a ci gabanmu da karatun littayar risala a cikin fikimin mazhabin imam malik a satin da ya gabata mun kare sallar janaba ko azumi mun shiga azumi ko kaɗan to eh, saboda haka mun kare janaza mun mara azumi inda muka ce mutum wayi yi tu siya ko a nan ne ko yawa to wani na sunnati to eh, wani ne sunnati yana daga cikin sunna ga azumi tahajjudul fitr ta buɗe baki wa hiru suhuri da kuma jinkirta yin sahur wato ana so ya zama tsakanin sallah asuba da gama sahur da sallah asuba ya zama abin da za a karanta aya sittin zuwa ɗari ya zama ya isa a yi sallah da gama cin abincin mutum abinda za a karanta ayoyi sittin zuwa ɗari ya zama alfijir ya hito sai sallah wato ba a so mutum ya yi sahurtun tsakar dare kamar irin karye uku ko hudu lokacin da ake yin sallah wajen biyar ne ko biyar da rabi ana son dai mutum ya rage ɗan abu kaɗan zuwa sallah asuba sannan kuma a wajen buɗe baki kuma da rana ta faɗi <clears throat> to sai a yi buɗe baki kada a yi suna irin ta yahudawa yahudawa ba su yin sahuru sai abin ba su yin buɗe baki sai tamrari sun bayyana don haka yana daga cikin inda wato shi'a suka yi muwafaka da yahudawa ba su cin abinci su ma sai tamrari sun bayyana haka ba su sallar magariba sai tamrari sun bayyana don ka duba cikin abin da minhaj sunna na imnul tamiya ya kawo abin nan hakanan cikin buguya abin nan guniya ta asida abdulkadir jelani shi ma ya kawo wannan inda yake mukaranar su wani shakka idan mutum ya yi shakka bilfajir ga hito alfijiri fala kulkarya to idan lokacin da ka za ka yi sahur to kana kukantun alfijir ya to? ko bai hito ba to kakkaci wala yusaba wa a yin azumin ranar shakka ta da don a kewaye biyu da shi min ramadan daga ramadan wato ba a yin ihtiyadi eh, shine kamar an duba wata yau ba a gani ba wato daren talatin kenan sai ka ce to ni bari in ɗauka in an gani na huta eh daren talatin wato ranar ishirin da tara idan an ka duba wata ba a gani ba to kai sai ka ce to bari in ɗauki abina don in an gani na huta to ko da an gani din baka huta ba eh za a yi wato an yi ihtiyadi kenan wannan samu wanda ya azumce shi kazalika bisa ga wannan sifa lam yujzihi bai isan mai ba in wafaqahu min ramadana ko da ya dace da ramadan din eh, idan mutum ya ɗauki azumi bari in ɗauka in an gani na huta to sai an ka ganin kuma to bai huta ba ko da an gani wani man sha'a amma wanda ya so samu yana iya sa ta dawo an na nafi da hanyar ala. shi ba yana iya aikata idan an duba wata ba a gani ba to kana iya cewa bari in dauki azumi na na nafila to shi wannan ya yi amma za wanda ya waye gari falam ya kul bai ci ba walam ya shirab bai sha ba sun ta bayyana sannan ya bayyana da ku gare shi anna zalika liyum cewa wannan rana na ramadan na ramadan ne to lam yujzihi wannan in ya wuce da azumi haka nan bai yi ba eh kaman gari ya waye wajen karhe bakwai ko takwas ko tara ma kai baka karya ba sai labari ya zo aka ce ai jiya an ga wata shi dai ba karya ba kuma shi an